الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب kuma waɗannan da suka yi imani da Allah sannan suka yi ayyuka na ƙwarai waɗanda za su kusantar da su zuwa ga Allah to suna da kyakkyawar rayuwa a lahira da kyakkyawar makoma wadda ita ce aljanna